ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون Hakika lokacin da Allah zai tashi matattu domin yi musu hisabi da ba su sakamako mai zuwa ne babu makawa, babu shakka a ciki, sai dai da yawa daga cikin mutane ba su yi imani da zuwansa ba, don haka ya sa ma ba sa yin shiri domin wannan rana.